Indigenous Rights Radio, because knowledge is power. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da arzikin sake kasancewa tare da ku a wannan lokaci. A yanzu za mu gabatar muku da shiri na musamman ne, wanda ya shafi 'yancin yara da kuma kundin tsarin mulki abin da ya tanada dangane da yara. Ni ne Sani Musa, nan kuma sada ko da Aisha Muhammad Kabir, wacce ta gabatar mana da wannan rahoto. Sai a kasance. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. A yau za mu tattauna ne dangane da 'yancin 'ya'ya da kuma yara a Najeriya. Shin kuma menene 'yancin? Sai ku biyo mu ta cikin wannan shirin. Ni ne Sadiq Abdullahi. 'Yancin yara wanda aka samar a shekarar 2003 ya ba da cikakken iko da kuma dama ga yara a Najeriya jihohi 24 cikin 36. tuni suka aiwatar da wannan dokoki na yancin yara a jihohin yanzu da abin da ya rage saura jihohi goma sha biyu ne raka ya rage su aiwatar da wannan doka yancin yara wanda aka bayyana shi a shekarar 2003 ya bayyana cewa dukkanin dan adam wanda ke ƙasa shekaru goma sha takwas to shine yaro ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na najeriya ta tsaya tsayin daga wajen tabbatar da cewa a najeriya ana bin dokokin kare haƙƙin yara saboda haka nema. ma ta garziya makarantu daban-daban ta buɗe ƙungiyoyi wanda suke da rajin kare haƙƙin yara sannan kuma take tsananin sa ido wajen ganin cewa ba a taki haƙƙin yaran ba. To ko menene haƙƙin yara bisa kundin tsarin mulkin Najeriya tambayar kenan da na yi wa wata ƙwararriyar lauya barista Hawwa Abubakar ta kuma yi mana bayani dalla-dalla akan abun da dokokin Najeriya suka tanada game da 'yancin yara. Shi ma'anin yaro kamar yadda aka yi bayani a doka ashirin na constitution ta ce duk wani wanda shekarunsa yana kasa da shekara sha takwas shi ne yaro kamar da aka yi bayani a sashi na talatin da uku na doka zuwa sashi na arba'in da shida na doka na constitution na nigeria ta kuma ƙara da cewa a yawan lokuta dabi'u addini da kuma al'adu na taimakawa mutuƙa wajen take musu haƙƙin a nigeria inda ta buƙaci masu ruwa da tsaki da su matu wajen magance wannan matsala haƙoƙin yara da doka ta najeriya ta bada shine ba su kariya tare da kulawa ta musamman sannan ba su kariya ta jiki samar musu abinci da kuma ilimi ingantacce sannan rashin nuna musu bambanci ta jinsi ko addini ko kuma launin fata sannan nuna musu da biyayya ga duk wanda ya kamata ya ce ya fi su to koma dai yaya ne yana da mahimmanci sosai a kula da 'yancin yara domin kuwa ko ba komai su ne manyan gobe. ƙarƙashin haka ta kuma zayyano batutuwa da dama alal misali kashi na 33 zuwa na 46 na kundin tsarin mulki na shekarar Afril 1999 wanda ya bayyana batutuwa da dama. Da haka muka kawo ƙarshen wannan rahoton wanda ya tattauna kan 'yancin yara da kuma tanadi da kundin tsarin mulkin ya yi game da 'yancin nasu. Ni ne Sadiq Abdullahi. Tawa Dalla, kun saurari shiri na musamman wanda ya tattauna a kan 'yancin yara da kuma tanadin kundin tsarin mulkin Najeriya dangane da 'yancin yara. Da fatan kun daɗin kasancewa. Ni ne Sani Musa nake cewa mu jima lafiya. Indigenous Rights Radio, because knowledge is power.